يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an yau maraicin lahadi bakwai ga watan ramadan shekara ta 1437 wanda ya dace da sha biyu ga watan jun na shekara ta 2016 kafin mu ci gaba da karatu za mu karɓa tambayoyin da suka zo mana tun daga rana ta farko da yake ba su yawa kwarai ba wani ce assalamu alaikum malam dan allah ana iya saduwa da iyali bayan an buɗe baki na ji wasu sun ce makaruhi ne ba makaruhi ba ne wannan hukunci ne da aka shafe shi a da an hana bayan buɗin baki ko shi idan mutum ya riga ya yi bacci ya farka an hana ya sadu da iyalinsa ko ya ci abinci to amma daga bisani Allah ta ce fal'ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum da'fa afan ba wannan ba fal'ana bashiruhunna uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum yanzu da dare ranakun azumi idan dare yayi an halalta muku saduwa da iyalanku Sau da ka ji kiran sallah kenan in ma baka da haƙuri ba sai ka zai zuwa shan kunu ba direct a shige daka an ce haka imamun nasa'i yake kullun saumu dawud yake amma da saduwa da iyalinsa yake buɗe baki kowace rana ta azumi Allah ya ce fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu na wa kulu washrabu hatta ya ta bayyana kuma al-abyad min al-khayt min al yanzu babu laifi ku rungumi iyalanku ku sadu da su ku nemi falalar da allah ya rubuta muku ta haifuwa hanyar saduwa da su sannan ku ci ku sha har zuwa lokacin da alfijir mai haske zai bambanta da dare mai duhu don haka ba a gaskiya ba ne cewa makaruhi ne a sadu da iyali da dare lokacin azumi ni kan ban ba jin wannan fatawar ban san inda ka ji ta ba wannan ya ce assalamu alaikum malam na rubuta wannan tambaya ne domin tabbatar da ibaduna da nake yi sau da yawa idan ina sallah ko alwala sai in ji wani abu ya ɗiga daga al'aurata wanda ban san ko menene ba saboda sai in shiga wasu wasin shi in kare sallah in je in ƙara alwala ko in ci gaba kawai kuma na fuskanci wannan matsalar ne a cikin watan na ramadan wasi yana daga cikin manya-manyan kafofin da shaɗa yake amfani da su domin ya ɓata ibadar mumini saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayan ku ya ji wani abu a cikinsa wato shedan yana ƙoƙari ya hura cikinsa yana wasu kamar ya yi rihi ko kamar eh, fitsari ya fito masa ko mazi manzala ce kada ya bar sallarsa har sai in ya ji murya wato ya ji karan fitan iska ko kuma ya ji wari saboda haka wasu wasi babban maganinsa shine fita batunsa idan kana jin kamar wani abu sanyi ga al'aurarka ɗibi ruwa ka shafa ka watsa ma wandonka saboda ka da kaji sanyi sai ka ce na wannan ruwan ne har ka rabu da wasu wasu sannan ka yawaita faɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wani ce assalamu alaikum malala ya kara maka ilimi da hikima da fasaha zuwa ƙarshe abin da addu'a dai lokacin da aka rika tada ba mai a masallatai musamman wanda aka tada a Kano sai aka fito da tsarin bincike idan mutum zai shiga masallaci domin kariya ga rayuwar musulmi daga baya kuma mafi yawan masallatai sun bari kuma na yi mun bari ko kwana cajin za ku shigo kuma su masu wannan mugun aiki ba su bari ba in ji ce ba su bari ba yaushe rabin da ku ji tashin bom a najeriya kusan tun shiga wannan shekara wata shida ke na yau kafin a fara azumi ina laluben hudu ba da ya dace in yi sai na ɗauko kwamfuta ta ina sauraron hudubobi na na baya sai na ji hudubar da na yi ana gobe za ana a ranar da wani ake sa ran ganin wata shekara biyu da suka wuce a cikinta ina faɗin cewa asabar da ta gabata bom ya tashi gari kaza da gari kaza ranar lahadi bom ya tashi gari kaza da gari kaza ranar litinin bom ya tashi gari kaza har zuwa juma'a babu ran da bom bai tashi to inda aka yi wata shida ban bai tashi kaga ba a magana ta masu sa da ban su ai da mun sa su ake ko masu sa su din yanzu ba su iya ba su iya sa su dan ba su da iko ga hannunsu mai tambayar ya ce don allah malam ina ba da shawara ka ce wani abu akan wannan idan kaga hakan ya dace to ai na riga na ce ni ina ganin allah ya riga ya amintar da mu ba bukatar caje-caje yanzu daman تحدث للناس من الأقضية بمثل ما أحدثوا من الفجور matsaloli suna faruwa ana sababbin dokoki in matsala ta wuce kuma mai amfani wata doka yanzu akwai inda kake sauka kan babur don za ka wuce checkpoint akwai shi kaga babu saboda me saboda wannan matsalar ta riga ta bushe to muna godiya ga Allah akan wannan assalamu alaikum malam mutum ne ya tashi cikin dare don ya yi sahur baya da agogo kuma yana kokonton ko an yi kiran sallah na biyu amma sai ya sahur ɗinsa sai bayan ya gama sahur ɗin sannan ya san ashe an yi kiran sallah na biyu kafin ya fara sahur ɗin to don allah malam ya sa yake mafi kyau dai kullum ka rinka binciken lokaci saboda ibada ce sa ka aka yi kun gani yau da na tashi da wuri sai bacci ya ɗauke ni ko da na ahamo duk ko ina an gama sallah kusan biyar da wajen talatin ma ban yi sahur ba amma ban yadda da kurɓa ruwa ga ruwa kusa da ni sai da na tashi na ɗauko hansa na duba agogo na ce la haula wala quwwata illa sannan na tara iyalai na muka yi sallah dukkan muka yi abin da ake ce masa aje to inda ban duba agogon ba tun da yanayin da dan duhu duhu sai ka ɗauko kawai mai ta cin dumame mu sha kunu mu sha ruwa mu mu yi dis sannan mu ce to aje a duba agogo <laughs> da ba haka ya kamata ba kamata tun farko ka fara tantance lokaci amma da bisa kaddarawa ka ɗauka cewa lokaci bai ba har ka riga ka ci abinci ko da ka riba ashe lokacin ya riga ya yi to wannan ya shiga cikin hukuncin wanda ya ci abinci da ranar azumi ko ya sha abin sha bisa kuskure to allah ne ya ce da shi ya kammala azuminsa kamar yadda ya zo a ruwan imam ahmad sau da ka azumin ka ya ba damu wani ci assalamu alaikum allah ya kara malam imani amin ina neman karin bayani game da hadisi na 540 daga cikin littafin bulugul maram gaskiya mu cika so ana karkatar da mu zuwa wasu karatuttuka muna tafsiri muna ba da fatawa kan sha'anonin azumi don haka ina gaba sai mun karanta wannan fatawar ba a kawo ta wani lokaci assalamu alaikum malam wai da allah akwai yadda za a yi matar aure ta yi wata hudu ba ta yi al'ada ba kuma a ce ba ta da ciki e eh, kwarai yana iya faruwa musamman a wannan zamani da mata suke yawan amfani da contraceptions hanyoyin tsayar da haihuwa hanyoyin sanya tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wannan suka kawo jinkirin al'ada wani lokaci mace ta wata biyu uku har hudu har biyar daga baya kuma idan jini ya gwamce mata sai ta je asibiti saboda haka kasancewar ba al'ada ba na watanni abu ne da yana iya ɗaukar yiwuwar ciki ne amma kun ba lallai ba ne inda dai har ana kwakwanto a je asibiti a yi pt pregnancy test assalamu alaikum malami ne hukuncin sanya maganin ciwon idanu ga mai azumi babu laifi ga mai ciwon idanu ya sanya magani ko ya jina sun magani ga makoshinsa babu komai domin ba abinci ba ne wannan shi ba tambayarsa kusa irin tambayoyin nan ne da ba mu son a kawo anan yana tambayan game da tauriya tunda bata shigo cikin aya ba ba bukatar sai mun amsa dan Allah menene hukuncin sa turare a cikin wannan wata na azumi shin wai ko ya halatta a sa bai da matsala eh ya halatta a sa bai da matsala kuma ya kamata mu dakatar da tambayoyin in ya so gobe sai mu ci gaba mu haɗa su da sauran da za a kawo a yau Allah ka samu dace Allah ka yi mana muwafaqa a cikin abin da za mu karanta Allah ya ce za mu tashi daga aya ta 28 ko da mu sani ba ko za mu ɗan iri bas ne ku faro daga farkon wasiyoyin ko dai mu ci gaba kawai cikin wasiyoyin mun karanta aya ta 23 zuwa ta 27 to shikenan wa in ma ta ridan na Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة الله من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا أتنبأ الله تبارك وتعالى يمجنا كيوتتا ما إيه da yi masu tawali'u ya yi nuni zuwa ga muhimmancinsu da alherinsu can baya gare ka sannan ce idan sun cin matsufa to ka yi ƙoƙarin kyautata magana da za ka faɗa musu karkace musu off karka yi musu tsawa karka kwatse su muna lura idan uba bai tsufa ba ko uwa bata tsufa ba to yara neman kusanci gare su suke amma idan suka tsufa sai su fara jaye jiki saboda yanzu bukatuwarsu da su ta karanta bukatuwar tsofaffin ta yawaita sai allah ya mana wasici cewa mu kula da su ko a wannan lokaci muna lura a cikin alkur'ani duk inda allah ya kawo maganganun iyaye to galibi ya yakan rinjayar da magana mahaifiya hamalatu ummuhu wahanan ala wahan wa salu fi amin hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha saboda bai saboda wahalhalun da ta yi akwai abubuwa guda uku da ta yi wanda uba bai yi su ba da ɗaukar ciki wata tara da naƙuda awa tara ko tafi haka ko ta kasa haka da reno shekara biyu wanda a lokacin ɗabbar kake ga jikinta ga ƙirjinta kake cin abinci ba ta da hutu sai lokacin da kake huta sanda duk ba kason ta huta ba ka bari ta hutu to waɗannan abubuwan guda uku sai Allah ta'ala yana ta nana ta wahalhalun da uwaye mata suke yi a shi yasa wata take cewa lokacin da rikici hada ta da mijinta akan yaya suka je wurin alkali alkali ya ce me bayanin ki ta ce ya ya ayyuhal qadi hamalahu khiffan wa hamaltuhu thiqlan wa wada'tuhu kurhan wa wada'ahu shahwatan ta ce sanda zai sa mani shi cikin jin daɗi ya sa mani shi sanda zan sauke shi cikin azaba na sauke shi sanda nake ɗauke da shi cikin wahala nake ɗauke da shi shi yanzu nan da yake hannunsa kawai yake kama su ta tafiya saboda ka na fi shi wahala da shi alkali na fi shi cancanta a bani shi ta faɗa hujja ko wata faɗi da shi wani da ya tashi mai da martani gaban alkali cewa yi allah ya taimaki alkali idan na zo da katina na mtn na sa ga injin na ciro kuɗi shi kudin na injin ne ko nawa ne wata shi na ganin ba ta da wani haƙƙi ga iphone ba kuma haka ba ne ta wafi shi haƙƙi haƙƙi uku take da shi a wuri ɗaya ne allah ta'ala ya yi nuni zuwa ga aikin uba saboda mai saboda galibi mutane sun san matsayin ubanninsu ko da ka tashi shi ke saya maka tufa shi ke fita ya so maka ice cream in ka ga dankali ya burge ka soyayye ko kosai shi zai saya maka shi ke sau kayan wasa shi ke kai ka makaranta shi ke biyan kuɗin makarantar in ba ka da lafiya za ka ga an ɗauki katin magani an bashi ba za ka turo da nata wahalhalun ba shi yasa Allah bai cika maganar wahala uba ba amma a wuri ɗaya Allah ya yi nuni ga maganar uba sai ya ce kama rabbayani sagira. wa qur rabbi kama rabbayani saghira ubangiji ka ji kansu kuma ne suka yi rainona kenan rainon tare aka yi shi tare aka wahala to haka kuma banda Allah ta'ala ya magana uwaye kuma ya magana zul qurba wal masakin wal ibn sabi Allah ce kuma ka yi sadaka ka kyautata ma makusanta dangi ka bawa talakawa ka bawa ibn sabil ibn sabil shine matafi galibi mutum ana jingina shine ga garin su sai a ce dan kaura dan argungu dan kano ba ba haka ba to shi yanzu baya garin su baya garin da zai ce na haka ya zama ibnu sabi ya san dan hanya ba amma san inda yake ba to a da dan hanya yakan sha wahala amma yanzu in ka dan hanya ya sha wahala to ko a garin su halittacce ne saboda yanzu duniya duk ta yi sauki duniyar ka a tafin hannunka a kaddara ma ba ka da handset an kwace mota an kwace handset an kwace komai an barka haka nan ba ka rasa lambar wanda za ka buga mu a garin ku a yi communication a turo maka kuɗi a yi ma transfer zuwa wani banki ka je ka amsa so kaga abin da sauki sadaka haƙƙi yau da sabili fa yanzu yaro yana da kyau musan da wannan amma duk da haka akwai wanda ko can garin su halce za a ga wani sana'ar sa nan zo yana bara wallahi na zo gurin yayana na tarar da ya yi tafiya to daman dai na zo ne don ya biya min kuɗin makaranta daman dai na bar matata ba ta da lafiya ya faɗi wannan wannan masalaci ya ƙara ga wani masalaci kuma ya ƙara wani yana da kyau mu sani ibnu sabil sai an bincika sai an tantance shi yasa duk wanda suke zuwa su ce mana matafiya ne to abin da nake yan kwamiti nake kira in ce aje a kai su tasha a sa su mota kuma a ba da kuɗi su kuma a dan ba su guzurin hanya inda gaske suke yi shi in ba da gaske suke yi ba to sai su amfani da wannan guzurin shi kuma direba ya amfana da kuɗin mun galibi su da an fita tasha zai ce tsaya sai fita shi kuma direba zai bashi kudin na an riga an biya kuɗin kujera Allah ya sauwa wani abin talauci ke kawo shi wani kuma mutuwar zuciya to bayan da Allah ta'ala ka wannan sai ce wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha fa qul lahum qawlan maysura wa in ma tu'ridanna anhum in ka kauda kai da gare su iyaye suna bukata amma ka juya don babu dan uwanka ya zo nema a lokacin da yake neman babu talaka a unguwar ku ka gan shi wahalce amma ba ka iya bashi don kai ma babu haka matafi ya zo yana neman agaji kai ma ya tarar da faɗin bagobira ko bagobira da ta yi bara ta yi bara kowa kyale ta tace Allah sarki duk munna babu abin sai zan duk babu abin sai Allah ya ce to fa kullu ibtigha rahmatin min rabbi idan ka kau da kai don kana jiran sai Allah ya baka falalarsa ku duba yadda Qur'ani ke koya mana halin kirki ko lokacin da aka roƙe ka baka bayar ba Qur'ani so yake zan kana nan kana tunanin yaushe ne zan samu in bayar ba shikenan ba ne da tayi ba da wuri ba a'a shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo ma gurin sa aka tarar babu zai ce to shikenan ka tafi ka dawo anjima yana jiran Allah ya kawo babu damuwa bari sai gobe in abin ya tsananta sai annabi ce to kai ba inda zaka je ka ci mini bashi ka je ka ci mini bashi kai lalurar ka in ya so daga baya ni na biya wata rana sayyidi umar ya kusata don me za a matsa manzo Allah har akai shi ga bango har yana faɗin a ci masa bashi yace ta shiga ban muri ka zo ka matsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah kalle shi ya bata fuska sai ce tubtu ila Allah wa rasuli ce na tuba ya manzo Allah yace je ci maka bashi babu komai manzala ya ce to haka aka umarce ni a rahmatin min rabbik idan kana jiran ka samu falalar ubangijin ka sannan ka bayar da rujuwa da kake kaunarta to fa kullahum mai sura da ya musu magana mai sauki lokacin da za ka sallame su don kada ka ce wallahi dai ka dai ishe ni ka sha kai to ta sai na samu ga wannan ba magana mai sauki bace to yi hakuri ka san yanayin kasar yanzu muna wani yanayi da sai sai a hankali amma dai ina sa ran kila zuwa gobewar haka insha Allahu ba ba da in samu ka tafi zuwa ranar juma'a mu gani ina fatan za a samu kaga magana mai sauki wadda baya jin ka tsarge shi baya jin kuma ka kuntata mashi ko kuma wato ainihin ka wulakanta shi ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا Allah ce wala ta aliyadaka maglulatan ila unuqik kada ka ɗauki hannayenka ka laƙe su ga wuyanka ka ɗauɗaure wato ka zan kai kullum hannunka cikin aljihunka yake aje ba ka fitarwa ka bayar kada ka zamo matsolo kada ka zan marowaci ne wala ta tsale da ka maglulatan ila wani kada ka mai da hannunka baya ka ɗaɗɗaure kai kullum haka gan ka haka don ba ka son ka baya sannan wala ta kullal basti kada ka zama mai rariyar hannu wanda bai aji komi ubangiji yana so mu tsakaita ko wajen infaki shi yasa ya ce wala tubazzir tarzira a wata yar Allah ta ce wallazi ne da an anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama wadanda idan suka ciyar suka ba iyali suka ba makauta suka ba jama'a suka ba yan uwa to lam yusrifu wa lam yaqturu ba su faifayewa har su kakkaɓe ya zan ba su bar komai ba sannan kuma ba su matsewa don sun kasa ba da abin da ake bukata idan dubu uku na cefa ne a gidanka ya kai talaka ka zan kullum sai ka ba da dubu goma to ka sagarta iyalin nan amma akwai wanda in ya ba da dubu ashirin ya yi ƙauro ya ba da kaɗan gidansa dubu ashirin ba ta isa cefa ne kullum wani ma dubu hamsin ba ta isa cefa ne kullum a gidansa so da ake so ka auna abin da shi ne ne Allah ce wa kana baina zalika qawama hanyar kware tana tsakanin wannan da wannan karka faifaye karka kasa <clears throat> da maluman mahsura idan ka zama mai yawan sakin hannu ko ka zama mai matsewa to za ka waye gari maluman kana abin zargi mahsuran kana wato wanda ya kakkaɗe hannu baya da kowa inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha hakika ubangijinka shine wanda yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma shi ke kuntata ma wanda ya ga dama innahu kana bi ibadihi khabiran basira hakika ubangiji ya kasance mai cikakken sani mai cikakken gani da kulawa da abin da bayan sa ke wannan yana daga cikin hikimar Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir ya ba wani kudi ya ba wani karfi ya ba wani basira kun gane kowa da abin da Allah ya bashi da haka mai kuɗi yana buƙatar a yi masa aiki sai ya je nemi mai ƙarfi ya yi aiki shi kuma mai ƙarfi yana buƙatar kuɗi sai ya zo wurin mai kuɗin shi kuma wannan basira gare shi kuma yana buƙatar kuɗi sai ya zo wurin mai kuɗi amfani da basira sai haka dai sai zan kowa yana buƙatar wani Allah ta'ala ya raba hikimominsa da baiwa wakinsa ga al'umma kowa sai da ya samu wani abu ba wanda Allah ya hana ma komai da komai zai shi bai da komai babu kowa ka gani akwai hikimar da Allah ta'ala ya aje a gurinsa sai dai wasu hikimomin nasu ba ai kokari aka fitar da su akwai da yawa yaro mai tsananin basira wanda da an koya masa kanikanci da watakila sai ya kai ga kera mota amma sai aka bashi yana bara al-taqatul muhmala wasted energy wanda ya cancanta ya zan wani abu amma society bai taimaka masa ba an hana shi wataƙila saboda babansa talaka ne kuma al'umma ba wani kula to haka allah ta'ala yake raba baiwa da haka kowa sai ya buƙaci wani abinda ka rasa shi ga wani abinda ka samu wani ba da shi da haka kowa yana buƙatar wani wani ya fi wani ilimi wani ya fi wani basira wani ya fi wani ƙarfi wani ya fi wani kuɗi wani ya fi wani iko to kowa sai ya buƙaci abinda shi ba da shi zuwa ga wani mai iko inda za a ce gaba ɗai ma'aikatan ruwa da na wuta sun kashe komai a gidansa an bashi shi kadai sai ya hau falwaya ya gyara an bashi matsala ko ba bashi ba shi kuma mai gyaran falwaya da naira ɗari biyar zai hau falwayan nan ya je ya haɗa maka bai shi kudin kawai yake so shi kuma nan allah ya bashi tashi ƙwarewa da haka kowa da amfaninsa kuma cikin hikimar ubangiji ba wai kullum ne kake zama ba kada yau kana bukata gobe ana bukata da kai wanda yake talaka yau gobe watakila shi ne mawadaci wanda yake wadaci a yau gobe zai yi bukata shi yasa idan allah ta'ala ya ce ka je ka yi sadaka kar ka ɗauka ya takura maka yanci yanci ne ya baka saboda a yau kana da sai ya ce ka ɗiba ka bayar watakila gobe baka da kai kuma ya ce duk duniya ta taru ta baka ashe gata ne allah ya maka lokacin da ya ce ka bayar ɗin saboda ajiya ce kake ran da ka rasa allah zai ce kai ma a don haka dukkan al'amura suke bayarwa ne da karbawa wala wula taqtulu auladakum wala ta da kuma taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira wala تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا إن فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا Allah ce kada ku kashe 'ya'yanku ta imlaq don tsoron abinci ko rashin abinci talauci kuma na kuna gudun su girma ba ku da abin basu sai ku kashe su wannan jahiliya ce nahnu mu ke azurta su muke azurta arzikinsu naku arzikinsu nasu ne naku naku ne nasun zai biyo ta ƙarƙashin ku ne saboda su kamar da eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum Allah yana baku arziki ne yana taimakon ka ne ba domin masu raunin ku ba idan kana ciyar da wani to sai Allah ya ta kawo abincinsa ƙarƙashin ka ran da ka dakatar sai Allah dauke abinci da wurin kai kai wurin wani kaga ashe kai alfarma ce maka da yake cin abinci wurin ka ba kai ne kai masa alfarma ba alfarma ce Allah ya maka da ya biyo da abincinsa ta hannu ka a wannan aya Allah ta'ala ya gabatar da arzikin 'ya'ya akan arzikin iyaye Alhali a suratul an'am ce wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa kada ku kashe ƴaƴanku don talauci muke azurta ku muke azurta su kaga anan khashyata imlaq ya nuna talaucin babu shi hasashensa ne ake da haka sai Allah ya fara maganan arzikin 'ya'yan da ake wa tsoro ya ce shi ke bada arzikinsu amma can talaucin ya riga ya sauka saboda haka mutum arzikin kansa ne ya fi damunsa kafin na kansa sai Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyakum muke azurta ku muke azurta su to wannan wani lamari ne na jahiliya wanda ya daɗe da wucewa Allah ta'ala kuma ya mayar da kisan 'ya'ya a matsayin ɗaya daga cikin manya-manyan kaba'irai kamar yadda ya zo a hadisin ibn mas'ud wanda ke cikin bukhari da muslim ibn mas'ud ya ce kultu ya rasulallah ayyu zambi a'zam na tambaye manzo Allah nace manzo Allah duk cikin zunubi wani fi sabai duk tambayar da za su yi su manya manya su ayyul a'mali afdal ayyul zambi a'zam kun gane ko duk cikin zunubi wani fi girma sai manzo Allah ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq kawa Allah kishi alhali shi kadai ka ba da kishi ba qultu thumma ay nace ya manzo Allah sannan wani yace an taqtula waladaka waladaka makhafata an yat'ama ma'a ka kashe ɗanka gudun ya ci abincin gidanka kuntu sun ma'ai na ce sannan wani ya manzo Allah ya ce sun ma'an zani ya halila ta jari ka yi zina da matar makocinka saboda maƙotaka ita ma amana ce ka ci amana ba zinar kaɗai ba da cin amana to wannan su ne manya-manyan kaba'irai na farko guda Allah ce inna qatlahum kana khit'an kabira hakika kisan yaya ya kasance zunubi ne babba khit'an kamar da za a ce khata'an hizran hazaran wato zunubi ne kuma cikin zunubai babba ne wanda Allah baya yafe shi in ba da tuba wala taqrabu zina kada ku kusanci zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kaga da Allah ta'ala maganin kisa ya sai ya dawo ga maganin zina ya ce wato kada ku kusanci zina ta kasance alfasha ce mummunan abu ne shari'a na ganin muninta masu hankali na ganin muninta saboda akwai haƙƙin allah akwai haƙƙin matar akwai haƙƙin iyalanta akwai haƙƙin al'umma ita kanta na gurɓata mata tarbiyya da gurɓata mata zuri'a sai allah ya hana ya ce wasa a sabila zina mummunar hanya ce muna iya lura nan Allah ta'ala ce wala taqrabu kada ku kusanta bai ce kar ku yi zina wani ya fi kai matuƙa mu ce kar ku kusanci zina ko mu ce kada ku yi zina mu ce kada ku kusance ta saboda akwai abubuwan da suke kai ga zina kamar haɗuwar maza da mata duk inda maza da mata za su haɗu to akwai yiwuwar a yi zina kamar tsiraicin mata mata su rinka fita babu sutura kammalalliya suna fita da irin sutur da ke jawo hankalin maza gare su wani yana cikin abin da ke jawo zina duk mata da ta yaka ta kusanci zina kamar sakin ido kana kallo kana kallo a titi kana kallo a kasuwa kana kallo a talabijin kana kallo a kwamfuta ko a handset duk waɗannan hanyoyi ne da sukan jawo zina kuma kusantar zina ne bitali duk allah tabaraka wa ta'ala ya hana su saboda duk abin da ke kaiwa ga zina ta kankama to Allah ya hana shi musamman kuma ke banta da ɗiya mace wadda ba muharramanka maharama kana ke banta da ita don adatan ba a sa maka sha'awarta ba kamar mahaifiyarka kamar ɗiyarka kamar ƙanwarka kamar gwaggonka da innarka duk ga al'ada sha'awa ba ce ga tsakaninka da su don kana ya ɗauka ta cikin mota ka kai ta asibiti ka duna ko kano babu ne ita ma ba ce ka kwana ɗaki guda da ita ba inda ba matarka ce to duk wanda ba maharamarka ba idan kuka keɓanta da ita shaidan sai ya kokari ya zama jeka da tsakani ya ta jawo abubuwa ya ta jawo batun zuci ya ta kawata maka ita ya ta kawata mata ya ta shigar da waswasi da batun zuci ya samu kuran karfe ya sa tsakaninku yana ta jawa yana ta jawa a sai ya tabbatar da banna ta faru sannan ya koma gefe yana dariya ya yi galaba ke shi ne Allah ta'ala ya ce kada a yi kada kuma a kusance ta kamar yadda in muka lura a wajen maganar giya ita ma haka Allah ya mata ya ce ya yi dina mun inda malhamru wal maisir wal ansabu wal amal rijsun min fajita ne buhu sai wani zai ce wani gaba da cikin ƙurari babu inda Allah ya hana shan giya Allah ba an ce ku nisance su kaga kenan in an ce kada ka sha giya shan ɗaya aka hana ka kana iya sana'anta ta ka saida kana iya dakonta ga motarka kana iya lebaranta ka ɗauko daga kamfani ka sa mota ko daga mota ka sa shago ko daga shago ka sa cikin firij ko daga firij ka yi sabin mai cin abinci amma da Allah ya ce fajita ibu duk waɗannan abuwa ya hana su shin jama'a wanda ya fi kai matuƙa Allah ya ce fala ta shira buha ko kuma ya ce fala ta ƙarfi fajita ibu wanda ya fi to wani lokaci da gangan wasu ba su fahimtar fiƙin alƙur'ani saboda mai saboda suna da son zuciya to da Allah ta'ala ya gama maganan abinda zai tsare mana dangantakar mu ya tsare mana zuri'an mu ya kare mana tarbiyyar mu sai cira ta zuwa ga tsaron jini nan wala taqtulun nafsa allati harrama wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa ma قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كذا كشي ري ود ألا يحرمتا إن بعد الهكيبة الهكي نوني كسا كشي ري لا يحل دم امرئ مسلم illa bi ihda salas shi dai kafiri idan ana yaƙi to jininsa haram ne halal ne in ana cikin yaƙi ya kawo musulmi farmaki musulmi suna kariyar kansu ko kuma musulmi sun kai musu farmaki saboda sun hana yaƙi addini idan ba a yaƙi jininsa masumi ne annabi sallallahu alaihi cewa duk wanda ya kashe kafirin amana ma'ana kafirin da ba na yaƙi ba ne wanda zaune lafiya ake da shi to ba zai shaƙi ƙamshin aljanna ba bale shiga cikin ya ce alhalin tafiyar shekara saba'in shekara saba'in kana tafiya kana jin ƙanshi aljanna kafin ka zo gare ta mazala ce to inda za a aje shi nesa da nan ne sai ina kenan sai wuta shi kuma musulmi ba a kashe shi sai da ɗayan uku la ya hillu bani mur'in musulmin illa bi ihda salas as-sayyibu zani wan nafsu bin nafs wal tariku lidinihi al mufariqu lil jama'a na farko shine dattijo idan ya yi zina dattijo shine duk wanda ya taba aure ko ka yi hamsin da ba taba zuba ma ruwan lalle ba ana ba ka taba kulle gida da mace ta halal ba to har yau dai yaro ba ka da wayo to da ka yi wayo shi kenan sai shari'a ta tsananta maka saboda kar kai amfani da wayon nan ka cuci ɗayan mutane sai ta ce sayi buzzani dattijo idan ya zina hukuncin sa kisa to wa zai wa zai yake masa hukunci alƙali wa zai zaratar gwamnati ko alƙali ya kasa karanta ya rubuta amma gwamnati ita ta sa hannu a zartas sai dai ce to aini na kama shi don haka kawai ka bata in kashe shi inda shari'a za ta buɗe wannan kofa kowa ma sai ya ta da cewa ya kama wani na zane kashe shi ko ba haka wani ya yi faɗa da matarsa sai ya kai mata mummunan bugu bisa ƙaddara sai asma ta taso mata sai tari shikenan sai mutuwa sai yi dama ya bakin ciki ba yadda zai ya riga kashe ta ya zai ya zai sai ta gidan wani abokinsa yana neman shawara wai ya zai sai ce a ah, kawai ga mafita ya ce ka je kofar gidan ka tsaya sai wani yaro matashi kyakkyawa zai wuce sai ka gayyace shi gidan ka ce zo ya taya ka wani aiki sai ka kashe shi sai ka aje gawarsa kusa da ita sai ka ka faɗa ma iyayenta ka ce tare ka gane suka kasa wuri ka kashe su ya yi murna ya samu mafita sai ya je ya yi haka ɗin to yanzu ga gawa biyu gidan shi ya zai da su ya ta ya faɗo wa iyayenta suka zo aka gani aka yi koke-koke suka roƙe suka ce to don allah ka rufa mana asiri kaga yanzu duk sunanmu zai tun tunda yanzu wannan lamari ya riga ya faru suka ɗauki gawar suka tafi sai aka bar shi da wannan gawar ita bai san bai ita ba ya zai yi da ita sai ce to bari in je in kira abokin nan nawa ya zo ya canye ni muyi da ba kai aboki da shigowa ko da leka ka gani sai ka suma ashe ɗanka ne an ka kashe rabin mugunta gina shi ka jere watakila ba kai ka faɗa yi sha ta eh to ba haka kawai za ka ce wai don ka tarar da wani yana zira ka yi masa hukunci hmm. ba aikinka ba ne duk wata doka ta shari'a shari'a ta tana da yadda za a zaratar da ita ba ta ɗaya ta sake ta duk wanda gana ma ya zaratar ba kaga kafin a kama azumin nan da kwana biyu ko a kano wata ce aka yi ta zagi manzo Allah ya kashe ta inda za a tsare 'yan kasuwa da tsakanin dala su kawo wanda ya tabbatar da ta zagi manzon Allah za a samu to inda kotu aka kai ta sai kotu ta tantance idan laifinta ya tabbata yanke mata hukunci idan bai tabbata ba ta yi firi to amma su kun yanke mata hukunci cikin kasuwa to shekaran jiya na ji wani shi ma ko jihar kaduna ne wai ya ci abinci da azumi kirista ne ba ya ci abinci da azumi kuma an kashe shi to mun waye ce kirista kare ci abinci da Allah zai wajabta azumi cewa ya an nasu ba alaikum siya ce ya ayyuhal ladina amanu wa huwa laysa min alladhina amanu to wai ce bai cin abinci da ka yana da kyau mutane su san shari'a tana da tsari tana da doka ba wai son zuciya ba ce gaban ka in wani ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce ka kashe shi komai zafin zuciyarka duk ba ce ka dau hukunci ga kanka ba in ba ka ba gobe wani in kai in kai matarsa wani kallo ya lura kana sha'awarta sai ya kashe kai ce wallahi zo Allah ya zaka ba ana haka ba wani dan sanda ya bada wani labari ko a cikin shirin BBC da dadewa Yace ya fito da safe eh, yana neman kabu kabu a caba a kai shi ofis sai ya tare wani sai ya ɗauke shi sai ya ce wallahi ban fada ko sisi ka taimaka min sai ce to babu kuɗi bari in kai ka tunda da kakinsa dan sanda ne bari ya taimaka masa kai shi police station suna tafiya hanya sai ya ce masa eh, bawan Allah ina so in baka shawara saboda ka taimake ni kai kokari in takardun mashin ɗinka ba su da kyau ka sabunta su saboda yanzu kwana kwanan za mu baka ka sai ce wallahi ko ka taimake ni don takarduna ni na ma ɗaya rabe na da su sun daɗe da bacewa suna isa police sai sai rike shi wai ya kan mai na kama kai na takardun mashin. tun da ya riga faɗa mishi bai da takardu ya ce da ransa ya ɓaci sai kawai ya fara duka mutane suna taso sai ce wallahi annabi ya zaga ya ce da mutane suka yi cikinsa shi ko mutum sai ya ja mashin sai suna da ya gudu ya gudu to yana da kyau mu fahimci cewa in ka ɗauki cewa wai za ka ɗau doka a hannunka kai ma wata rana wani zai ɗauki doka a hannun sai kashe ka kuma ya zo kare kasa gaban doka ya ce zagin manzo Allah ko ya ce kalmar kamici ka furta ko ya ce ya kama ka kana zina ko wani abu da haka da Allah ta'ala ya ce waɗannan abubuwa guda uku ko annabi sallallahu alaihi ya ce waɗannan abubuwa guda uku ana kashe mai yin su ba ce gaba garin mutane su yi su ba ba ce an kan barawa ne masu hannu ga titi ba a'a akwai matakai na doka da ake bi kuma doka sai ta yi tantance sai ta bi daddagi to na biyu shine eh, annafsu bin nafs wanda ya kashe a kashe shi shi ma wanda ya kashe in kar ka kashe shi a nan ka kai shi doka ta kama shi da laifi ta caje shi ta tabbatar da laifinsa ta yanke masa hukunci executive su sa a zartas wannan shine ka'idar shari'a ko kana alkali ka kama wanda ya kisan kai a kasuwa ba ce ka kashe shi ba ce kai ka zo da shi kotu ka tau da shaidu idan babu shaidu ka je wata kotu ba taka ba ka zama cikin shaidu in wancan alƙali ce ni gaskiya bai yadda da kai ba damar shari'a ba so take wai ana zartar da hukunci hukunci ba so take zan akwai dokar wadda ake jin tsoro shari'a ta ce kar in yi sata kar in saci kayan kowa ta ce kar kowa ya saci na ta ce in kai sata za a yanke maka hannu za ka kowa sai ya ji tsoro so ba yanke yanke hannu ya dami shari'a zaman yanzu akwai dokar wadda in aka bi diddigi aka tabbatar da ita ana zartar amma duk sanda aka bi diddigi aka tabbatar da ita shari'a ta ma fi son a fita shi yasa wanda ya kawo kansa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ya yi zina manzon Allah kawo da kansa sai da ya zo manzon Allah ta kowane gefe manzon Allah ta tashi ka bani wuri daga kawai ka je kayan rungumi matan mutane ka tashi sai ce wallahi manzon Allah duk abin da ake yi da mata aure sai da ni da ita ka shi kenan ikirari ke duk da haka da manzo Allah ce aje a jefe shi sai da manzo Allah ce abinci ka kokolwar salafiya lau take kaga shi akwai mutakan da ake dauka to kai da ka kashe shi ila ya zagi manzo Allah ka sani ko mahaukaci ne da manzo Allah ya tabbatar da hankalinsa lafiya da yace aje a jefe shi sun kafa masa turke suna jifansa sai ya gudu suka kamo shi suka isa da aka faɗa manzo Allah ce a da ya gudu ai kamar ya kare ta kansa sai ku kyale shi ma'ana bayan kai ikirari in kana daga baka ce kai gaskiya alƙali ƙarya ce nake shikenan kafiri so shari'a ba wani abu ne na wai eh, kashe-kashe da datse-datsen hannaye da buloli ba shi ne ba doka ya zan akwai dokar ana tsoronta kaga yanzu a kasar saudiya sai a shekara wani laifi ba yi shi saboda ana jin tsoro na uku eh, eh, a tarikul dini al-mufarikul jama'a wanda ya bar addininsa ya rabu da jama'a musulmi da yawa turawa suna ganin addini ya takura a don me za ku ce ku kowa bai fita addinin sai mu ce akwai dalili saboda sai da muka ba da sanarwar ga yadda addinin mu yake kuma ya shigo ba a fita sannan mutum yadda ya shigo za ka shigo bisa yarjejeniya kafin ka shigo la ikraha fi din ba wanda zai tilasta ka shigo musulunci a kowane hali a kowane yanayi amma in ka za ka shigo ka sani ba a fita to muna da dokar mu kace ka amince da ita constitution din addinin mu ne za ko a fati in ka shigo fati ka yi laifi baka ce to ni yanzu na fita a sai an hukunta ka sana kore ka fati dai na siyasa dole ka amfani da constitution din fati don ga ka'ida bai kamata ka shiga fati ba sai ka karanta manual ɗinta ga constitution din mu ga ko dokoki mu ga kaida don in ka shigo kai laifi za mu hukunta ka da namu manual ko ba haka ba ka addinin mu yake Allah ya ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta sai fa da dalili sai bisa alhaki wanda ya cancanci a kashe shi wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana duk wanda aka kashe shi yana wanda aka zalunta faqad ja'alna li walihi sultana to mun ba da iko ga wanda awwaliyinsa ma'ana lokacin da ka kashe wani waliyin wannan da aka kashe yanzu ka zama bawa hannunsa an ba ka ikonsa an ba shi ikonka in ya so ya kashe in ya so ya yafe ya karbi diya in ya so ya yafe ya kyale a wani yanki na kasan masar in mutum ya kisan kai likafa da yake ɗaukowa ya je gidan waɗannan da ya kashe ya zo ya ce gani na kawo kai kun ga dole a tausaya masa tsautsayi ya cin min na yi ta'addanci gidan amma ga likafa na don Allah ku tausaya min ku yi min kisa mai sassauci ga likafani na kuma don Allah ku ba ni dama in sallah harka sai kaga sun fara hawaye suna tausayin ka su kyale to kaga daga nan wata surkuta ta shiga tsakaninka da su kai kanka ka san yanzu su suka yi mare don Allah ya riga ya kashe a hannun su amma sai ba su izinin su yafe ba sai Allah ce faqad ja'alna li walihi sultanan waliyinsa mun ba shi doka mun ba shi iko in yana so ya kashe in yana so ya karbi diya in yana so ya yafe gaba daya sai Allah ya ce to fala yusrif fil qatl kada ya faifaye wajen kisa ma'anan faifayewa an kashe mutum ɗaya gidan ka je ka kashe uku gidan wanda ya kashe ko ka kashe wanda bai da laifi bai da hannu ko kuma ka kashe sandan ka yi musla ka kashe ka cire hanci ko ka daddatse duk wannan israfi Allah ce fala yusrif fil qatli innahu kana mansura haƙiƙa shi abin taimako ne wani ne abin taimako wanda aka kashe ma uwa idan aka kashe ɗanka ka je neman haƙƙinka ta kowace hanya Allah zai taimake ka alƙawari ne na Allah innahu kana mansura mansuran shar'an wa mansuran qadaran fil ghalib daga wannan aya ibn abbas radiyallahu anhu mai istinbati ibn kasir ya ce wa hada min dan abu talib nan da kake faɗa da shi wallahi sai ya hau ya ce wace kujera ce kujerar sarkin musulmi gwamna ne ba kuma ni ne sarkin musulmi kuma na tuɗe shi yace ce ai ya ce maka ba zai sauka ba sai ka hannunta masa wanda sun ka kashe ɗan uwansa ya ce to ainihin ko na ce ba zan hannunta masa su ba duk ni ne mai doka sai ya sauka ya bi umarni na ya sauka daga gwamnati abbas ya ce to ai Allah ya ce wa man qutila mazluman ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wallahi sai ya taka in baka in baka kyale shi kasir ya kawo wannan ruwa ce kenan kuma abin da faɗi ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata ƙarshe wa ya zama sarkin musulmi muawiya kuma shi bai ce sarauta yake so amma daga cikin taimakon da allah ya yi masa ne ya kai mai yau tun da neman jinin dan uwansa har ya hau kujerar ta dan uwansa wannan rikita ne da ba su da daɗi mu in na tsaya nan wani zai ci to kaji ali ibn abi talib yake suka alhamdulillah da yawan kuna tun ba a haife ku ba nake magana wannan al'amura nake kuma kariyan dukkan sahabbai babu ariya ko ba haka sannan alhamdulillah an rubuce ina da littafan da suka yi bayani waɗannan abubuwa addara ta riga fata yau shekararsa goma sha uku da buga kuma ko bara an buga shi 2015 an buga shi kun ba mamaki bana ma a sake buga to da sauran littafai wanda ke bayanin cewa waɗannan abubuwa ƙaddarori ne na ubangiji kuma kowannen su ya yi iya ƙoƙarin sa yi abin da shi ke ganin maslaha ne shi ke ganin daidai ne kuma duk abubuwan da suka faru annabi ya faɗi za su faru baka ka karkace wani adda laifi wani adda laifi a'a muna da faɗin abubuwan da su ne suka faru Allah kai mana muwafaka sanan sai Allah ya ce ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن داود كان مسؤولا وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ولا تمش ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما مدحورا bayan da Allah ya gama maganan kisa da hatsarinsa akwai hadisin da ya zo a sunan don ya nuna nauyin kisan dan adam musamman musulmi manzo Allah sai ce la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatl imri'in muslim dukka kusa da duniya in dai babu dan adam musulmi da zai mutu ciki ya fi sauki a wurin Allah bisa ka zubar da jinin musulmi guda duk mutumin da ke ta allah rabbana wa lakal hamdu jinin sa yana da matukar daraja a gurin Allah me za ku ce inda za a ce ga wasu nan sun shirya daga Najeriya za su je su rusa Ka'aba ina ganin da yawan kuɗin mun ce wa zai sayan tiket yayi biza mu bi su mu je mu yaki da su za ku yi to gaba ɗaya ka rusa Ka'aba ya fi sauki da ka zubar da jinin musulmi guda to ina wanda ke ganin cewa shi ya ɗauko bom ya jefa kasuwa ya yi abin ɓarai wani ma a masallaci ma mutane suna sallah wani lada ne a yau yana ayya ala sala aka watsa masa bindiga kashe ja'far ibn mahmud yana su juda kuma wanda ya ke kisan nan yana ganin jihadi ne yake kai dan uwan shaidan ne shedan shi ke fatan a ta zubar da jini ne yan adam addinin musulunci ba addinin zubar da jini ne ba ne ya ka to ai ya ce ai jihadi gashi nan muna yi wannan karatun da muke yi wannan rikodin da kuka gana suke mara ne wannan yaɗawa da ake a media shine jihadi ba kashe mutane shine jihadi jihadi shine isar da saƙon Allah me yasa yaƙi yake zuwa idan wani isar da saƙon Allah sun ce ba a yi sai ce karya kuke yi sai su ɗauko makami mu mu ɗauka har mu isar da saƙon Allah idan Allah ya bada iko lokacin da ba sai da yaƙi ba na isar da saƙon Allah isar da saƙon Allah shine jihadi to da kun ka isar da saƙon Allah ka kashe mutane sha'arawi ya ce wani na boko haram na masa idan na baka bom ka je ba gidan rawa za ka yi ya ce zan yi ya ce don me ya ce ina yi jihadi ya ce in sun mutu suna shan giya suna rawa ina za su je ya ce wuta ya ce ina shaɗan ke so su tafi sai gwiwarsa ta yi sai ya ce wuta ya ce to kai abokin shaɗan ne kai jakadan shaɗan ne ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wuce da gawar bai hude ku kai aka ce ya rasulullah wannan bai hude ne ce ya kubce mani gashi can zai je wuta manzo Allah bai so ya mutu ba sai ya musulunta kai ko so kake su mutu su je wuta ba kai ba jakadan annabi ne kai jakadan shaɗan ne Allah ya gama magana rayuka sai ce wala taqrabu mal al-yatim illa billati ahsan sai Allah ya dawo kuma ga sha'anin tsaron tattalin arziki na jama'a sai ya fara da arziki na maraya wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya sai da hanyar da ita ce mafificiya kenan akwai hasanun akwai ahsan akwai hanya mai kyau akwai mafi kyau hanya mai kyau shine ka sa su bankin jaiz ka aji ko stabik inda babu riba kudin suna nan ba a taɓa su in sallah ta yi ka yi masa tufan sallah ciki lokacin biyan school fees yi ka ɗebo a ciki kaga wannan hasanu ne amma ahsanu fa shine ka ba da su a yi kasuwanci ka jujjuya su suna karuwa shine Allah ce warzuquhum fiha bai ce minha ba ku azurta su cikin riba sai zai idan babansa ya bar masa dubu ɗari uku to ko da zai girma yana da dubu ɗari hudu kuma a cikin ribar da ake samu ta dubu ɗari uku nan a ciki yake ci a ciki yake sha a ciki yake makaranta a ciki yake sutura wannan shine ahsan da kar ku taɓa dukiyar maraya illa billati ya ahsan hatta yabluga ashudda har sai ya cimma ma'isa ma'ana sai ya balaga idan ya balaga fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum idan kun ga cewa yanzu ya yi hankali kuma ya iya sana'a ya iya juya kuɗi shikenan ku ba su arziki ku ba su abinsu wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula Allah ya ce ku cika alkawari hakika alkawari ya kasance abin tambaya ne a gurin Allah lokacin da baka yi alkawari ba you are free kana iya baccinka har ka yi min shari amma lokacin da ka ce karfe tara zan isko ka wuri kaza to in takwas da rabi ce kana bacci fa yanzu fa yancinka ya kare dole ne ka tashi ka watsa ruwa ka sa tun aka fita domin tara ta maka wurin alkawarin nan da kai in dai ka riga ka ɗauki alkawari to ka fita daga yancin kanka ka shiga yancin waɗanda kai ma alkawari sai ka ce to an yi an takura min sai mu ce eh kai ma lokacin da za ka yi alkawari da wani shi ma an takura masa an ce sai ya cika maka rayuwa duk ba ni in baka ci al'akhdhu wal ata wa aufu bil ahdi ku cika alkawari innal ahda kana mas'ula hakika alkawari ya kasance abin tambaya wa aufu kaila sannan ku cika ma'auni idan kiltum idan kun yi au kada ku rinka tauye ma'aunai wa zinu bil qisas al mustaqim Allah ce ku yi au da ma'auni miƙaƙƙe kada ku lalata shi so da yawa mutane na ɗaukar abinci kawai ake awo ko mi auna shi ake da dana magana awon ta ake komai yana da awo ma'ana komai ka ɗora shi yadda ya dace ka aikata shi yadda ya dace ka ba wa kowa haƙƙinsa shine adalcin zalika khairun wa sanu ta'wila wannan shine mafi alkhairi kuma shi yafi ƙarshen haƙiba ma'ana mutum mai cika alƙawari mutum mai gaskiya mutum wanda baya zalunci wurin ciniki da kasuwanci to wannan mutum haƙibarsa ta fi zama ta ƙware ya fi ƙarshe mai kyau ya fi cikawa ta kwarai akasin wannan fa shi kuma irin sai ya fi mugun ƙarshe ya ka iski mutum yi amana mutum mai yawan saba alkawari wanda bai wanda yake tauye mudu da ma'auni sai kai iske ƙarshe allah ya jarabce shi da wasu wahalhalu da wasu ciwar wata rayuwar gaba ɗaya ta dagule masa ko ya fallasa ya tsiyaci ya dawo hannu rabbana ya yana bin shago shago da ne mai shaguna yanzu yana bin shago shago yana maula ga 'yan kasuwa waɗanda a da su ne yaran da yake ɗora masa sana'a ga bawo haka ta kwarai tana ga masu cika alkawari masu kuma tsare gaskiya wurin harkar kasuwancinsu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm Allah ya ce kada ka bibi abinda baka da masaniya game da shi alƙafa shine nan abin nan ƙiyar baya wala ta kafi kada ka rinka bibiya abinda baka da ilimi game da shi wai ma'ana duk maganar da za ka faɗa ka zan kana da tabbacinta kafin ka faɗe ta duk labarin da za a ji daga bakinka ka tabbatar da dimun ne kafin ka faɗe shi kar ka zan mai yada jita-jita kar ka zan mai ɗaukar an yi an ce kana watsa Allah ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana an mas'ula da ji da gani da zuciya duk waɗannan sai an yi tambaya game da su ranar alkiyama saboda ka abinda ka ji amana ne abinda ka gani amana ne abinda zuciyarka ta ɗarsa shi ma amana ne akwai wata latifa balaliya a cikin wannan aya da ayoyi da yawa na alkur'ani in kuka lura da ji da gani wani Allah ya fara kawo ji ko wanne ne ya fi tasiri ga dan adam a cikinsu kai zaton kake gani ya bi awa haka ji ya fi ƙarfi saboda idan aka yi magana duk yanzu magana da yake dukkan ku daidai kuke jinta amma idanunku ba abu da suke kallo ko ni kake kallo wani ya taɓa da hankali ga fuskata wani ma zane riga ta ke kallon wani macin ɗin hular da aiki ne ko ba haka ba daban-daban ne lokacin da kake zuwa duniya wanda yake fara aiki kana zuwa duniya za ka fara jin abubuwan da ke gudana amma ido akan ɗan lokaci kafin su buɗe wani ma sai ya uku sai dai ba yaren zamani ba yaren zamani su kafin ma a gama masa wanka a fito tiyata ya buɗe idonsa in ma ya kura maka ido kamar zai ce kai ne amma dai sai ya fara ji tukuna kun gane ku sannan ji shine wanda ko ana bacci yana aiki in kana bacci kana gani to idan za a tada kai bacci da me za a yi amfani <laughs> magana za a yi maka ashe kullum suna suna aiki kun fahimci inda ji yake gaba da gani shi yasa ashabul kafi wanda za mu kai ga labarin su in Allah ya rufa bana bayan wannan sura sai suratul kafi ashabul kafi da Allah ta'ala yana so su yi baccin na ƙarshe ni Allah ce fa darabna ala azanihim fil kafi sinina adada inda kunnuwan na aiki bai wasu shekara 300 da tara suna suna bacci ba zai yi ba sai da aka duwada kunnuwan aka hana su ji gaba daya sannan baccin ya zama shekara da shekara kenan Allah tabaraka ta'ala yana gabatar da ji akan gani saboda ji ya fi tasiri amma a nan duniya a lahira gani ya fi ƙarfi gani ya fi ƙarfi a lahira shi yasa za su ce rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah mun gani kuma mun ji nan gani suka fara faɗi saboda me saboda ababen tsoron da tashin hankalin ido ya zai fara ganin su kafin kunne ma ya ji su sannan wani wata latifa har wa yau in muka lura anan Allah ta'ala ya ce inna sama sai ce wal basara kusan duk inda ji da gani ke zuwa a sama wal absara Allah ke cewa gannai saboda mun faɗa muku abin da ake gani sun fi yawa ji lokaci guda ne amma abin gani yawa gare shi to amma a nan ayar sai Allah ta'ala ya mayar da gani mufradi saboda me saboda me ko ina Allah yake faɗin ji a matsayin mufradi gannai ya musu jam'i amma anan ya yi ifradi jam'i mu ne ga faɗi dalili ko mun ce ta'addudul masmu la ya ta'addudul masmu ji abu guda ne gani abu ne mai to amma anan Allah ta'ala ba yana maganan wato gannan mutane ganin ka kai almas'ul al'insan kai ɗan adam za a tambaye ka za ka naka ganin abin da ka gani shi ake magana sai Allah ya ce kullu ulaika kana anu to mai kyamara ya ce mana lokaci yayi ga kuma ayoyin da malai jaba mu gama da su wasu yoyin na alqur'ani suna da yawa a to ashe har ma mun gota lokaci ba ku nuna mana da sauri bane to bar mu dakata a anan abinda muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya ba mu ikon aiki da shi idan mun kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa mana gafara wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk